وكتب الشقاء والخذلان على العاقل للوالدين والصلاة والسلام على خير من أشاد بحقوق الوالدين وحذر أشد التحذير من عصيانهما وعقوقهما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام كانوا ولا زالوا مضربا للمثال في مجال بر الوالدين وعلى آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين الأكرمين المحترمين بنوا وشيدوا سرحا عظيما وشامخا لتربية الأجيال الناشئة في طاعة وبر الوالدين أما بعد فيا عباد الله إن خطبتي كما سمعتم من باقورة البيان تتناول هذه القضية المهمة الجليلة العظيمة الكريمة ألا وهي بر الوالدين فإن بر الوالدين كما شرعه الله تبارك وتعالى ورسوله لمن أعظم الطاعات والقربات لنيل القبول والفوز والرضا عند الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم ينبغي لكل منا أن يدرك إدراكا جازما كافيا شافيا وافيا أن من ترك بالوالدين خاطر في الدنيا قبل الآخرة ولم لا الأم حملتك وأبوك أنفق عليك ورباك وعلمك ثم أنت ترعرعت وتكون عليه متكبرا متغطرسا صاحب العنجهية ويل لك ثم ويل لك أيها العاق ونعوذ بالله تبارك وتعالى من أقوق الوالدين ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر الوالدين عباد الله إن رضا الله تبارك وتعالى لينال عن طريق بر الوالدين كما شرع ربنا وإن إضاءة وتضييع حقوقهما من الأمور القبيحة الجانب لغضب الله رب العالمين ونعوذ بالله من ذلك وقد يسأل سائل قد يسألك زيد وبكر وعمر يقول ما معنى بر الوالدين أنا أقول يا أخي الكريم إن بر الوالدين نعم هي طاعتهما أن تطيع أباك إذا أمرك وتطيع أمك إذا أمرتك وتنفق عليهما وتترحم عليهما وتتحنن إليهما تكسوهما الثياب وتراعي صحتهما وألا تتركهما جائعين وأنت في رغد العيش بيس الابن أنت إن كنت كذلك بر الوالدين والله من أعظم الطاعات والقربات التي تقربك إلى ربك وخالقك ومالكك إن بر الوالدين تتجسد في هذه الطاء الأمور التالية يعني مثالا لا حصرا ولا قصرا تنفيذ أو أوامرهما إذا أمرك الوالد نفذ الأمر إن كان معروفا أي نعم وكذلك إن أمرتك الأم لابد أن تتسارع وتتهرول إلى تنفيذ أمورهما في كل فلتة وفي كل لفتة إن كان بالمعروف إذا أمرك بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي نعم ولا بد من ذلك وكذلك الإحسان إليهما حتى التبسم والابتسام في وجه الوالدين والله من الإحسان وألا ترفع صوتك عليهما إذا كان يتكلمان حتى لو كان على خطأ خطأ اسكت أنصت ريثما ينتهيا وينهي كلامهما ثم إن كان لك تصحيح صحح بأدب لا بتكبر ولا ترفع ولا بأنجهية لأنك أنت من أنت يا أيها المسكين ابن المساكين الأب هو الأب والأم هي الأم هما البابان اللذان من طريقهما كنت في الدنيا وفي يوم الآخرة فإن الإنسان يفر من, من, من أمه وأبيه كما قال تعالى في سورة أبس وتولى يوم يفر من أخيه ثم قال وأمه وأبيه لماذا؟ لأنهما من أقرب الناس إليك في الدنيا وكذلك في الآخرة لذلك ينبغي أن نئي معنا بر الوالدين ولكن ماذا تقول في زمان كثر فيه أقل الوالدين ماذا تقول يا ليت قومي يعلمون ترى الشباب يعقون الأبى حتى يضربون الوالد فإنا لله وإنا إليه راجعون وقعنا في الخطايا والبلايا وفي زمن اشتباه وانتفاه كما قال صاحب الزعب تفانى الخير والصلها أظلوا فعز بإذهم أهل السفائر إنا لله وإنا إليه راجعون لا بد من توفير السكن للوالدين من طاعتهما أن توفر السكن سكنا مريح يرتاح فيه لا أن تسكن في بيت شد كبير في العاصمة وتتركهما وتتركهما في البوادي لأنهما عجوزان أنت مسكين أنت مسكين لما ربياك وأنت صغير أين فكرك أين عقلك أين مالك أين تقدمك إن كنت متقدما قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر ما جاء في سورة آل إمران ولا تقل لهما أف قال علماء الأصول إذا كان قول الأف محرم فأكبر من الأف من الأولى بالتحريم كيف ضربهما لا لا لا لا مفهوم المخالفة يقتضي إذا كان مفهوم المخالفة حكمه أعظم من مفهوم الأول فإن ذلك يبين لك فعل الأقبح أولى بالتحريم من التعافيم فلا تقل لهما أف ثم أف هنا بالنكرة والقائدة والنكرة في سياق النعي تفيد الاستغراق والأموم والشمول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما ما قال قولا حسن لكن قال قولا كريما والقول الكريم أعمق في إداء المعنى من القول الحسن يا أحبابي يا أمة رسول الله يا أهل القرآن يجب علينا جميعا أن نربي أولادنا على معرفة قيمة الأولاد قيمة الوالدين نعيش في وقت يقولون هناك حقوق الأولاد child right أين رايت للولد وحق الوالد مقدم على حق المولود لأن الوالد هو المتقدم وهو المقدم على المولود أليس كذلك؟ لذلك قال تعالى كما سمعتم وقضى كلمة قضى أي حكم أي أمر أمرا جازما قاطئا لا مرية فيه ألا تعبدوا إلا ثم قال وبالوالدين سبحان الله لماذا أردف البر ولم يقل والصلاة لكنه أردف بر الوالدين بعد الأمر بأن نفرد العبادة له سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وحنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالدك إلي المصير كما في سورة لقمان عليه السلام وقال أيضا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا في العنكبوت حسنا وقال في سورة الأحقاب ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا هناك حصنا هنا إحسانا حملت أمه كرها وفي قراءة كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا يا رب الأم أنت في بطنها وتركض بطنها برجليك الضعيفتين ثم ألقتك في الدنيا والآن كبرت وترأرأت وأصبحت ما أصبحت ثم تتكبر عليها آه وتتأنجح وتتغطرس عليها يا مسكين ابن المساكين اتقي عاقبة أمرك إذا فاجأك الموت إذا جاءك ملك الموت اي والله بر الوالدين من أهم الطاعات التي ينبغي أن نئيها في كل فلتة وفي كل لفتة قبل أن أواصل الكلام أتذكر قضية لأحد علماء الحديث هذا الرجل ذهب إلى أمه وهي مضطجعة في فراشها كأنها مريضة لكنه ذهب ليقرأ عليها السلام فلما رأته قالت له أود أن أشرب ماء فقال ساعة يا أمة لما ذهب ليحضر لها الماء أخذها النوم فنامت اسمه مسأر ابن الكدان هذا رجل عالم وكان من قرناء شعبة ابن الحجاج في الحديث مسأر ابن الكدان لما رجع فأدرك أمه نائمة وكوب الماء بيده وأمه نائمة لكنه خاف أن يوقظها حتى لا يكون عاقا بأمه الله أكبر ذهب من ذهبوا من أهل طلب الآخرة هي تريد الماء لكنها نائمة لذلك وقف ولم يتعرك يخاف إن ذهب أن تستيقظ فتفقده فيكون عقل لها يا لها من أمر عظيم ثم كان واقفا والنوم يأخذه يمنة ويسرة لكنه رفض أن يغمض عينه ثم استيقظت إنها استيقظت على صوت على وشوشة وشكشكة فاستيقظت فقالت من قال يا أمه ابنك مسعر ابن كداب قالت يا مسعر ألم تنم قال كيف أنم يا أمي وقد أرسلتني أن أجلب لك الماء ولما جئت أدركتك نائمة فخفت أن أوقظك حتى لا أكون عاقا بك فقالت بارك الله فيك لا ترى شرا في حياتك يا نسار سيرفع الله من شاني وقد تحقق هذا الأمر لمسأر ابن كلام وكان من أكابر أعلام السنة النبوية رحم الله تلك الأيام التي انقضت ونعيش في وقت وما أدراك ما هذا الوقت فإنا لله وإنا إليه راجعون إليكم هذه الأحاديث النبوية حول بر الوالدين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصائل ابن مسعود من المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الأمل أحب إلى الله يا نبي الله سأل النبي والجواب على طرف اللسان أي نعم قال الصلاة على وقتها قال نعم قال ثم أي قال ثم بر الوالدين شوف ما ذكر الصيام ولا الزكاة ولكن إيش بر الوالدين هكذا في هذه الرواية قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وأنا أقول لك إن بر الوالدين نوع من الجهاد أليس كذلك بر الوالدين لون من الجهاد <clears throat> لأن الجهاد معناه استفراغ الطاقة في تحقيق مرضات الله رب العالمين هذا هو الجهاد ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين كما في سورة الأنكب هذا الحديث ثم قال ابن مسعود ثم قال أي قال الجهاد ثم قال حدثني بهن إنه يؤكد الكلام حدثني أنا بهن من المحدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ولو استضبته لزادني أي لو طلبت أن يزيدني من البيان والإرشادات النبوية الربانية لزادني من, من, من الذي يزيد النبي من المزيد له ابن سعود لو حرف الامتناع للامتناع عند الأصوليين هذا الحديث الشاهد فيه الثاني بر الوالدين وهذا الحديث راه الإمام البخاري وكذلك قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قال الرجل أبايعك على الحجرة والجهاد وأبتغي الأجر من الله هذا بيانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل لك من والديك أحد حي أنا أسألك هل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما كلاهما على قيد الحياة والنبي سأل عن واحد قال كلاهما حيان على قيد الحياة ثم قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما لا إله إلا الله هذا هو جهادك يا أيها الشاب يا, أيها الشباب المتغطرسون متكبرون المتأرجعون وتظنون أنكم على شيء وتقول يعني وأنتم في في عقوق لوالديكما أو لأبيكما فالشر كل الشر لكم بالمرصاد أحب الناس لي أمي ومن بالروح تفديني هي التي حملتني وأرضأتني وهي مريضة بمرضي هي فرحانة بثرهي وأبي رباني وأدخلني الكتاتيب والمدارس فتعلمت القرآن الكريم العظيم وتعلمت السنة النبوية وتعلمت في الدهاليز وأقرؤوني الرسالة للقيرواني والفقه المالكي والأشماوي والكتب حتى المدونة ابن القاسم وكذلك المخ خليل يعني كل هذا أشياء من الذي كان سببا لهذه الأشياء أقول عند المالكيين وإذا كان الكتب الم... يعني كتب الحنابلة موجود ابن قدام المقدسي كتب كلهم هم الذين أدخلوا المدرسة أيكون جزاؤك لديهم أن تكون لهم أقا أيها المسكين والله بالله تالله إنها لفتنة إنها الطامة الكبرى ولكن نعيش في زمان كما أشرت إليه نعوذ بالله تعالى من الضلالة والغواية بعد الهداية هذا الحديث رواه الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رحمة الله عليه الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله ثم قال ثم ماذا بعد ذلك قال أخوك الوالدين يا الله ثم قال ماذا قال ثم اليمين الخموس أكل أموال الناس بالباطل هو الغموس أو الحلف وأنت كاذب لأن الغموس هو الذي يغمس صاحبه في النار والحديث أخرجه البخاري عباد الله إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التنزيلية السنية النبوية التي تحص على بالوالدين وتحذر أيما تحذير عن ومن حقوقهما والبلايا كل البلايا أن يكون الولد عقا لوالديه أسأل الله الكريم الرحمن الرحيم الحنان المنان أن يحفظنا من حقوق الوالدين وأن يرزقنا برهما كما ينبغي وكما يكون في الشر إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين <coughs> godiya ta tabbata ga Allah wanda ya yi umarni da bin iyaye ya kuma haramta yi musu butulci da juya musu baya da yin kangara a gare su tsira da aminci su ƙara tabbata a bisa shugaban halitta annabi muhammad mafi gwaninta mafi iya karantar da bayan yadda ake bin iyaye a karin bihimin nabi mursal shi ne kuma wanda ya tsoratar tsoratarwa mai tsananin gaske dangane da saba ma iyaye uwa da uba waɗanda su ne ƙofofi guda biyu na zuwanka wannan duniya yarda Allah ta ƙara tabbata a bisa sahabban shi kirkaka daɗaɗa masu tsada gwaraza wanda suka kasance ababen buga misali a fagen bin iyaye haka iyalan gidan shi annabi sallallahu alaihi ba a samu wani family wani iyali mafi daraja ba irin iyalin annabi Muhammad cikin tarihin dan adam Allah ya kara musu albarka wanda sun yi gini sun ɗaukaka wato manya-manyan gine-gine wajen yin ɗa'a ga iyaye bayan ka uwa masu albarka idan aka ce bin iyaye wani ake nufi ne bin iyaye wato wata ibada ce mai zaman kanta a gidan musulunci domin baka zo ban zo baki zo basu zo ban zo duniya ba sai ta dalilin waɗannan hanyoyi guda biyu kuma ta hanyar aure ka duba ta ɗauke ka rugu-rugu wahanan ala wahanin karhan a wata aya sannan ta haife ka kana zungurin ƙahon zucinta a ciki ta yi ta amai ta rame ta bushe ta tamoje ta tambaɗe duk kana ciki kana ta ya Allah tana cin abinci ka tsallara mata fitsari sai ta yi dariya kawai uwa rashin lafiyarka rashin lafiyarta walwalarka walwalarta jin daɗinka jin daɗinta zazzaɓinka zazzaɓinta anya ita ce kai kwaɗin halal ne ka kalle ka karena ta a yanzu mahaifi da ya sha wahala ya gogorma ya kai goro da mari ya nemi auren mama aka same ka ya saka a makaranta ya kowace irin wahala ya biya ma kuɗi ko ina ba ga wani ne ka zamanto fiƙiƙi fiƙaƙa mara kunya kake raina ubanka har ka ga mai batsar magana Aiko yan ƴan uwanka samari sa ce kai tsinanne ne sai su maka gori zai to ai ubanka ma ka raina shi wallahi kuwa za ku ɗauke ka sha-sha-sha ne idan mahaifa sun yi mana su iyayen laifi to kuma an sowa ni an can musu ɗa kowa zai ga abin da ya ba shi kenan ba ni wajibi na in musu ɗa'a ɗa'an nan kuma suna raye haka in sun mutu kar ka taɓa ɗauka iyaye sun bar duniya ɗa'a ta kare ka buɗe sabon capta na musu ɗa'a duk inda mahaifi ke da abokanai ka dinga lazimtan abokanai din can ce wani faɗan abokina ne wani Allah ya ji kan shi hmm? ƙawayen mahaifiyarka dole ka dinga kai musu ziyara لتعيد الذكريات الأخوية Kun ga wani ɗan wance ne ƙawata kai babban farin ciki bane gare ka ya za ka zama kamar wancan yaro mara kunya wai uwar shi ba ta da lafiya aka dinga rubuto bil na magani sai ce wai mamayin shi za ki mutu ne la ilaha illallah yaushe zan mutu i yaushe ka yi haƙuri man kana yarjo liqa Allah fa inna ajalallahi al'ad duk wanda ke jiran ajali eh hakuri mana sauran me kake yi uwa na taɓa gaya muku a wannan masallacin wata mace ta zo min ta ce malam don Allah ka taimake ni ɗan uwa na uwa ɗan ba ɗaya ya tafka ma uwar mu mari wallahi sanar ji kamar zan nutse a nan wurin yau shekara kusan goma sha biyar na ce what ɗan wanke ta ce wallahi malam na ce to me zan iya yi kuma bayanin da ta yi na abin la ilaha illallah abinda ta gaya min da ya ƙara tsorata ne akan wani ya auri mace ne amarya wai za ta hana shi jin daɗi sai ba ta ma'uwa shirin na ce mari fi ta ce wallahi ma uwar ta danna kuma ta ce ne kaiwa haka ne kaiwa haka wallahi sai ta mutu ta gama da haka a take haka za ka fahimta domin ta kalli girman abin a ah, nina na ce ka kuwa na haife ce ma amma kai nan haka shedan ya musu fitsari a kane ya lalace ya taɓe to ku kiyaye zamanin yau fa nace ci tuni ba abin da zan yi ki kirawo shi ya tare kuma a gidan amaryar lalatacce a shi gidan ma na amarya ne ba na shi ba ne ba a tace ka gani kuma wallahi ba a je ko ina ba amaryar ta fata fata da shi ta kore shi ta ce tataccen ɗan iska ne a shi nace ki kira na son ganshi nan suka zo gaba na anan na kalle shi in kai mishi mangari ne in sa sanda in bigi na rasa mai zanne? ta ya zai na ce amma ko ka taɓe wallahi ka taɓe kuma kai ka kashe uwarka a to waye kashe ta to a zahiri kenan na ce amma ka gani ne ban isa in shiga tsakaninka da Allah amma kuma ba za ka gaya maka munin abin da ka aikata ba ka taɓe ka kashe mai ‘yan uwanka uwa za su tsaya kai da su gaban Allah kan munin abin da ka yi haka muka rabu da su maza ka dinga zuwa kabarinta ka yi tsufari da ibada la'allallaha ka. lamarin ba ba ne ba mai shiga tsakanin ba da ubangiji ita amma munin laifin ne tsoyin laifin uwa hankali ba zai ɗauka ba na ce wannan hannun naka lokacin da yake cikin mahaifata, ina hannun yake ina hannun yake sannan a kan dalilin matarka to matar ta kore ka miskini na ce ka ɗanke nan gani fa ba na maka mummunan fata amma dole ka ji daga bakina abin da ya cancanta saboda munin abin da ka yi ya zama dole a gaya maka abin da ka yi mun yi tsammanin za a kai ga wani lalacewar ba to kuma yi da hankali da zamanin yau ana ta kafa dokoki na karya child right act yancin ɗaya karka umarci a kafa doka a hana iyaye umurtan yayan hatta sallah annabi ya ce ƴaƴan ku ce su sallah shekara bakwai in ba sa yi ko da ke su to ja'ircin siyasar yahudanci na cewa kar ai wannan abu to ku sani mu musulmi ne kuma addinin mu addinin mu ne hawaini kuta kiyaye ramar mu lakum dinukum wani din in kuna ku an ce ku yi ku je ku karata can mu al'umar annabi muhammadu ne muna da ƙur'ani muna da hadisi muna da taƙafa, muna da civilizational sensitivity da bai kamata taɓa mana su ba karku mana encroachment ku rike naku mu rike namu saboda haka kullum to sai a wayi gari a yau a samu ɗa yana gaya ma uban shi magana ya haife ka ya samar da gidan zamanka ya kashe dukiyar karatu ka zama lalatacce ka zama shaidani ko ku zama shaidano ku wulakanta uba ko ku wulakanta uwa ko abokananku za su san cewa lalatattu ne suna kallon wawaye ne a wata ruwaya an ce idan uwa da uba suka mutu ku lura a wata ruwaya da ce zata tamrin sai ce to ka ji ta kanka waɗanda ake kallon su a ɗaga maka kafa sun tafi ita kanka ta kai ta kai gobaran bera ne ko misali wallahi wata ta kira ni jiya jiya nan ina daukan waya Allah daga jiha kaza ne me bayanin ki sai ta fara min kukan kukan me sana ta kuka ne to me dalili wallahi Allah mai da ta ce ta rasu na kasa samun natsuwa ne kisa na kira ka ka ji fa ita to ki kunta da ki mana malam na kasa samun natsuwa na rasa in ce ya zaki mai duka ya yanke hukunci don ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ya zaki zaki dawo da ita ne abinda tafi fi bukata ki roƙa mata Allah ya wasa a kabarinta ya haskaka kabarinta ya sa kabarin dausayin aljanna ne wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira in uwa masu albarka a gurguje ayoyin da suke magana kan bin iyaye suna da yawa na karanto wasu daga ciki zan ɗauki ɗaya ne kawai ciki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ihsana Allah ya hukunci iyaye ku bauta ma Allah iyaye ku kyautata musu har yace fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma karka ce da su uff karka ce da su affa fairan to sai malami suka ce in dai an ce karka ce kanzil eh to ashe abin da yake shumuni min babil aula karka yi kenan ka zungure musu kai fa sai kace to ai Allah ce karance da su kash to marinsa ba a kai baka da hankali ne in an faɗi ƙanƙani ana gaya maka mafi muni haramun ne kenan misali suna kiransa mai mafhumul muwafaqa kenan domin yayi muwafaqa tsakanin abinda aka hana karami da mafi girman kenan misali suna kiransa fa'ul khitab a cikin usulul fiqh saboda ƴan uwa a kiyaye zan tsallake sauran ayoyin dan mu tsaya kan daidai lokacin mu insha Allah tabaraka wa ta'ala amma kafin haka akwai hadisai da zan karanto mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara mai yarda ya ce ya manzan Allah cikin ayyuka duka wani aikin ne Allah ya fito sai ya ce yin sallah a kan lokaci yace to na naji wannan sai wannan ce bin iya kuma mamaki annabi aka tambaya ya faɗi mafi girman aiki sallah a kan lokaci Aida sai ce kuma sai azumi hmm? sai karatu sai a bin iyaye wannan ya isa ya nuna maka kimar bin iyayi ai eh, wallah duk lokacin da kake da uwa da uba za su daga su maka addu'a ka more su suna rai su sun riga sun tafiya zan yi dan da na wasu suka bar duniya sai na ƙara ganin kaina miskini miskini sun haifa sun yi abin da suka yi na tarbiyya ni suke bi ba shi ba na kai da na ta ke raye wallahi ka mai da hankali wallahi billahi kallah baka bina bashi rantsuwa akwai suka ce bari ka ce sai a yi waya ka kalle su kana hararar su miskai ne lalatacce Allah ka gyara mu Allah ka tsare mu ka kare mana zukatan mu ya rabbal alamin tir sannan tir da masu mai iyaye rashin ɗa'a. sai ce aikin da yafi sallah akan lokaci sai wannan yace bin iyaye sannan sai wannan yace jihadi dan daga kalmar Allah to kaga ai bin iyaye ma ai nau'i ne na jihadi wannan hadisi sai dan Mas'ud yake cewa haka annabi ya gaya min da na nemi ya kara min da ya ƙara bukhari ya rawaito hadisi na biyu hadisin abdullahi ibn al-as yace wani mutum ya je gun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah na zo in maka mubaya'a ne akan zan yi hijira zan yi jihadi ina neman yardan Allah yace kana da iyaye cikin iyayenka biyu akwai ɗaya da ke raye ce dubi suna raye yace to je ka lazimce su nan ne jihadinka wannan hadisi musulmi ya roto shi hadisi na gaba na uku ya ce wani balaraben kawai ya je gun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzan Allah cikin manya-manyan zunubai masu yamu ne wannan ne shi mu ne ce kai shirka da Allah sai wanne ya ce wulakanta iyaye ka duba bai mace zina ba ko giya ba ya ce ukukul walidai tana magana sai ka zaɓi da Allah ta tsaya tukun ina da magana alhamdulillah al'adun kasuwar kudu ke sun shigo ba da kunninmu lokacin da muka zauna a kudu na zauna a port harcourt sai ka ji ɗana ce papa na layi-layi da to ubanka wai layi-layi abu kariya kake yi na wannan ba tsarin mu bane muna da mutunci muna da akida muna da tsakafa muna da civilization a kulka bari bakar al'ada ta keto maka kana da ƙur'ani kana da hadisi wannan hadisi tabbatacce ne Ya ce sai kuma wani sai kuma ya yaminul ghamus rantsuwa irin ta ghamus menene ghamus mutum ya rantse da Allah a kan ƙarya shi wannan babu kafara kai ramus mai nutsar da mutum cikin wata kiyar Allah ka kiyashe ɗan uwa masu girma zan cike mana da kistar wannan malamin hadisi wannan na ambacin tsazun nan wato ya je gun mahaifiyar shi tana kwance za ta yi bacci ta fara bacci sai ta farka ta ce wani je ka samun ainihin ruwa ya je ɗaibo ruwa har ma 'ya'yan suka tare shi sai ce kai ku kyale ni ne ubanku ni ta uwar ta sa ni aiki ba kula da ku ba tukun na soke mata na ta nauyi yana zuwa sai iske ta fara bacci sai rike kofin ruwan a hannun shi sunan shi mis'ar ibn kidam sunan shi kidam mis'ar ibn kidam sai rike ruwan bai tashe ta bai ba ta ruwan bai kuma tafiya kwanta ba har yana dan gengedawa ce ina zan iya tafiya in tafi in ta farka na rashin da'a in farkar da ita na katse mata bacci na rashin da la ilaha illallah can sai ta ji motsi ta farka ta ce mis'ar da ce na miya umma ba ka yi bacci ba ba ya zan yi bacci kin ce in sami na zo kina bacci ba zan yi farkar da ke ba ta ce Allah ya maka albarka ba za ka ga bakin ciki ba sai ka ga ɗaukaka kuma wallahi haka al'imamu mis'ar ya kasance duniya na jin shi ina muka samu labarin shi to inda ya rashin ɗa'a fa iyaye malam ba a wasa da su wani rukuni ne naka na mutunci a fito ake daga kana da iyaye ai ka samu ainihin asali ai a shari'ar musulunci matar da aka yi zina da ita a uzubillah ɗan ba zai shiga don uban ba dan ba aure aka yi ba amma zai gaji ainihin watowa ita uwa dan ka san uba da shi za ka jingina ka samu genealogy ɗinka ka tabbatar da a sasanka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasman sira wa kana rabbuka qadira suratul furqan aya mai lamba 54 Allah ka samu dace amin banda tsokaci sai mu je ga abin da ya rige mu tashi mai sallama اللهم ارزقنا بر الوالدين اللهم ارزقنا بر الوالدين في حياتهم ومماتهم اللهم ارزقنا أولادا صالحين مطيعين بار لا عاقين يا رب العالمين ونعوذ بك اللهم من عقوق الوالدين اللهم آمنا في أوطاننا يا الله منا روقونك تيمكو قد أثر مؤثامك يا رب العالمين وقبنم الله كتيمكيسو wajen aikata alkhairi da guje ma shari'a rabbal alamin ya Allah muna fuskantar barazanar tsaro a ƙasar mu ka kama ɗauki. ya rabbal ya Allah ka kare ƴaƴan mu daga fada ma ayyuka miya shaye shayen ƙwaya da rashin da Allah ka kare su ya ya Allah ka taimaka malaman mu da suke karantar da mu gaskiya da ya rabbal ya Allah waɗanda suke nufin Najeriya da sharri kamar da kansu da munafukan ciki da munafukan ya rabbal سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله